masu sauraro barkanmu da warhaka michael kudisin ne ke muku lale marhaban a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international rfi ne da ya saba kawo muku wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraron mu suka aiko mana tare da amsoshinsu daidai gwargwadon iko. Sai ku kasance tare da mu. Madalla, za mu yi kallabin shirin ne da wannan tambaya da muka samu daga Muhammad Malaminta mai ɗinki unguwar Alheri Zuru daga jihar Kebbi a Najeriya. Ya ce don Allah ku tambaya min likita ko me ke kawo cutar tundurmi. Wata inda zaka kafa mutum ya yi gudan babba ko ana haihuwar mutum da wannan cutar ko ana warkewa bayan an kamu da ita ta yaya mutum zai kare kansa daga kamuwa da wannan cutar akan wannan tambayar wakilin mu na kaduna a najeriya aminu sani sado ya gana da kwararriya a fannin lafiyar al'umma da cutuka masu yaduwa dr zainab muhammad kwaru shi tundurmi eh, wani ciwo ne wanda yake faruwa ta dalilin wasu sauraye nau'in sauraye wanda in suka cije mutum yakan dasa masa kwayar cutar a cikin wani magudana da muke kira lymphatic system um, wannan ya gurbata wannan lymphatic system din yakan jawo kumburi na ainihin gabar da abin ya harba misali in ya taba misali kafa ne ko hannu sai ka ga wannan gabar ta kumbura wata wataran har al'aurin musamman maza shi ma yakan harba kaga wurin ya kumbura hatta kai gama abin ya kumburin da za ka ga ba su ma iya sa kaya na kirki to shi wannan ciwo abu ne wanda ya addabi jama'a da dama kuma yana ɗaya daga cikin cututtuka da ɗan adam kan fama da shi kuma yakan iya harban yara tun suna ƙanana ya dawo ya da musu wannan damage a wannan lymphatic system ɗin da muke faɗi kuma yakan jawo um, misali a ce inda gurin ya kumbura ciwo kaga yana tsananin ciwo uh, har ta kai gama ba sa iya tafiya har ta kai gama wasu yakan jawo musu matsala na damuwa mai tsanani haka ga mutane na gudunsu to yata shi akwai wasu alamomi da wuri da za su nuna cewa mutum ya kamu da wannan cuta eh sosai akwai alamomi da farko in ya harbi mutum ba lallai ma ya nuna wani alama ba sai in tafiya ta tafiya ba a ɗauki mataki ba yau yawan wanda zaka ga sun kamu da shi ba su nuna alama babu wani alama da zaka gani da wuri amma in um, ya fara wannan damejin wannan lymphatic system din yakan iya taba wasu uh, gaba na jiki kamar hanta kamar koda da kuma ainihin garkuwar jiki ma kan iya tabuwa so in tafiya ta tafiya shine yake jawo wannan kumburin na gaɓoɓi ah, da yake iya haɗa ƙafafuwa ko hannu ko mata ne misali a ce ah, nonuwa da kuma al'aura na maza musamman sai namiji tana ɗauke wannan da cutar zai iya sa jaririn da za a haifa ah, ba abin da ake iya ɗauka ba ne a ce wani yana da shi ko an gadon shi shi kamar yadda na faɗi tun farko wani nau'i ne na sauro da in ya ciji ɗan adam yake harba ko kuma yake dasa wannan ƙwayar cutar da ke jawo wannan ciwo na tundurmi amma ba gadon shi ake ba to kwana iya warkewa idan an kamu da wannan cuta eh, akwai magunguna da dama da akan bayar wanda kafin ya illa a gaba ɗan adam akan iya kawar da shi har mutum ya warke to ya mutum zai kare shi da kamuwa da wannan cuta ta tundurmi to da farko dai tsafta a koda yaushe kar a bada kafar da wa'annan nau'ikan saurayen masu dauke da kwayar ah, cutar za su haɓaka a cikin al'umma ah, tsaftar muhalli tsaftar jiki tsaftar tufafi da kuma inda ma ake zuba su shara da sauransu a yi kokari a ga cewar ba a bari wani shara ya taru har ya kawo a haɓakar wa'annan saurayen sannan na biyu da mutum ya ga alama da ya fara ganin alamu irin wannan to ya kokari ya ga ya je asibiti musamman ta yadda za a yi kokari a shawo al'amarin ta yadda ba zai mishi illa ba dakta da karshe kin yi maganan sauro ke kawo wannan cuta ta dundurmi kuma idan kika duba musamman um, karkara ko yawancin garurukan mu a najeriya za ki ga cewa wuri ne da yake tattare da sauro wannan dai sauro da ake sani shine koko wani nau'in sauro ne na daban wanda baya cikin al'umma a wani nau'in sauro ne ba wannan da ke jawo cizon zazzabin amin zazzabin cizon sauro ba ba wanda yake jawo malaria ba madalla sai a yi fatan Allah ya bamu lafiya ingantacciya. To ga wannan tambayar da ke cewa shin menene fatalwa? Shin ko da gaske ne akwai fatalwa? Ta fito ne daga Malam Rilwanu Sa'idu Gayari a jihar Zamfara Najeriya. To mu na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya gana da Malam Muhammad Shehu Fanti, malamin koyar da harshen Hausa kuma masani kan al'adar Hausawa a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tarihi da ke garin Bauchi. to a bahaushiyar al'ada idan aka ce ba fatalwa to fatalwa ta iska ce iska kuma mun sani al'ada kan samu iska da zai tsorata ko zanar ko ya cutar da mutum to fatalwa wata iska ce take fitowa wa mutum musamman tsakar dare ko da rana can ko dai wani yanayi domin tsoratar da shi ko razanar da shi ta kan iya fitowa ta siffar mutum suka gama ce mai tsayi da fararen kaya sannan kuma wasu sukan kalli fatarwa ta fuskar surar ko kuma ah, hoton mamaci ana idan mutum ya mutu to fatarwa akan iya fitowa a wannan surarsa domin ya zanar da wanda ya san shi ko wanda ke zama jikinsa kaga kenan fatalwa dai ta iska ce ke fitowa al'adar bahaushe domin tsoratarwa ko razana da mutum ba ta cutarwa kai tsaye to fatalwa za a iya ce akwai tana da alaka da maita ba don komai ba saboda takan kasance mai tsoratarwa ko razanar da mutum kaga ta cutar da mutum kenan maitan na ai wani yanayi ne da ake bi kawai don a cuci mutum ko a sa shi cikin wani yanayi wanda ba shi ne ba. Wato shi dai mai tambayar eh, abin da ya jaddada sosai a cikin tambayar san eh, shine shin da gaske akwai fatalwa? Eh, a gargajiyance akwai fatalwa. kuma ta fuskar addini sai a samu masana addini. Amma mun sani a gargajiyance akwai fatalwa. To yaya yanayin fatalwa yake duk da cewa a bayaninka na shimfiɗa ka ce ba ta cutarwa shin wata halitta ce ta muraran da za a iya ganin ta ko take wata rayuwa a wani waje keɓantacce ko a wannan duniya ta ko kuma dai kawai wani tunani ne da yake zuwa wa ɗan adam a cikin zuciyarsa. e to tun da a bayani na bayyana cewa za ka iya ganin ta cikin ka farare ko ta fito da sumar mace ko namiji mai tsayi to kake na akwai zahiri ciki tun da ka ganta sannan kuma zai iya zama saboda tsoro musamman ma na mutuwa dinnan kana da jikin mamaci sannan ka yi tunani kana tunaninsa akwai ɗimuwa akwai damuwa to kana iya ganin zummar wannan hotonsa cikin fatarwa an ka zo kace ga hoton wani ko maybe da an riga an na shi ka ce ai kaga wani ya fito maka to ai kaga tunani shine za ka ce kaga wani abu ne na baɗi ne wanda ba shi din bane wani abu ne ya fito maka dai kawai na ɓoye amma kai ka gani za a iya ci to maybe tunaninka ne ko kuma kaga abin zahir to ɗayan biyu ne ko tunani ya kai ka kaga ka ga fatalwa ko kuma ka ganta murana bari mu je ga mataki na magance ganin fatalwa shin a al'adance a ƙasar hausa akwai wani abin da hausawa ko mutane al'ummar da ke zaune a wannan yanki ya kamata a ce sun yi ne don kare kansu daga gani ko kuma haduwa da fatalwa to eh, a bahaushiyar al'ada kamar yadda sarkin bori sule ya ce kowane mutum kowane dan adam doki ne na aljani ma'ana akwai aljani bisa kansa wannan aljanin ko cutar da shi ko ya amfani shi to kaga kenan tun da fatalwa iska ce kuma muna da magunguna na gargajiya na bahaushe kaga kenan idan kana yawan ganin irin waɗannan abubuwa na kamar su fatalwa to kana iya zuwa ga masu magungunan gargajiya a yi maka tofi a baka wasu magunguna ka sha saboda ka kau da ganinta eh lallai akwai magani bisa bahaushiyar al'ada ah, ita wannan al'ada a ƙasar hausa ne kawai ake ko kuma sauran ah, al'ummomi daban-daban waɗanda suke ah, tare da hausawa a nan ƙasar da kuma watakila wajen ƙasa su ma suna ikirarin ganin fatalwa ai kowace al'umma tana da al'adunta ina ga mafi yawan al'ummar da ke tattare da kasar hausa suna tare da suna ganin fatalwa ba wai lallai sai ba haushe ba ne a kananan kabilunmu duk suna ganin fatalwa so in ka shiga duniya kowa da irin yanayin nasa abu amma lallai bisa ga bahaushiyar al'ada akwai fatalwa to malam muna godiya kwarai da gaske da amsa waɗannan tambayoyi a gode kun sarrafa talwa ta yi tuban mazuru ga idanu a ciki ciki sai ka ce mujiya har da takunkumi ga gidan yari ya cika har da mai tsegumi ta zo da rashin ilimi me ya kai ta karda rigima da alƙalami ko asin jahili ba ya zama malami mu shirin shiga kar da kayo gaban mujiya Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. A aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. Kowane hanyoyi ne aka fi wa mutane kutse a intanet? shin menene illar yi wa mutum kutse a intanet kuma mecece kariya tambaya ce daga mai nasara nasarawa funtuwa rabi'u sani kasuwan bacci kaduna da hawa salisu unguwar ma'azi kaduna mun mika wakilin mana abuja a nigeria muhammad sani abakar wannan tambaya inda ya gana da farfesa muhammad ajiya kwararre a fannin sadarwar zamani a wato ita yanar gizo kamar yadda ka ake faɗa hanya ne kamar gidan gizo-gizo yadda yake saƙa to ta nan hanyoyin ake bi daga kwamfutar ka zuwa kwamfutar da za ka ma'amala da ita ah, na ce kwamfuta ba ina nufin lalle kwamfuta desktop ko laptop ba yanzu wayoyinmu na hannu ma kwamfutoci ne so da su za ka ga kake eh, eh, transfer na kuɗi kake hidimomi da yawa intanet da sauransu to shi wannan intanet abin da ake nufi da intanet shine ne international connection connectivity ne wanda ya hada duka uh, hanyoyin da suka hada kwamfutoci to mafi yawa ba mu san wani hanya ba ne saboda ba ma iya ganin tsakanin wannan kwamfutan da wannan kwamfutan ta ina suka hadu amma yana bin iska ne e, muna muna maganan nan baka san yawan uh, da suke hucewa ta tsakanin mu ba mm. to yana bin iska ne da ido baya gani to wannan hanyoyi da ake eh, ma'amala tsakanin kwamfuta da kwamfuta shine masu kutse suke shiga sai su datse hanyarka sai su tare abin da ka aika waccan kwamfuta ɗin saboda ko dai su sace muhimman bayananka ko su canja wa bayanan akala ko dai dalilin da ya sa suka yi kutse ɗin to hanyoyin da suka fi yawa shine um, amin suna da yawa amma mafi yawancinsu shine a shiga hanyar da kake aika sako din ta hanyar iska akwai hanya kala uku da ake aika sako ɗayansu shine ta hanyar iska din da muke magana na biyu shine inda ake sa sakonnin su bi abin yake guiding ɗinsu yake kai su inda ake so akwai hanya biyu akwai waiwai. akwai kuma fiber din nan da ake faɗa yanzu za ka gana ta tona kan hanya ana binne su to su suke kai sakonnin ko dai a bi ta hanyar iska ko a bi ta cikin fiber ko a bi ta kan waya to akan iya kutse akan hanyar waya akan iya kutse akan hanyar iska sai kuma ta fiber din shi ba iyawa sai dai an tone an same shi to wayannan hanyoyi ta nan ake kutse ake shiga a saci a muhimman bayanan mutum tambaya ta biyu suka ce shin menene illar yawan mutane kutsen nan ta intanet a yana da illa da yawa illoli masu yawan gaske misali duka yanzu mun saba da aika kuɗi daga accounts ɗinmu eh, ba tare da kaje banki ba a hannu wayanka ta hannu sai ka aika ka ce barin ba muhammad sani dan wani abu nan ko ba wani kaza ko ba wani kaza tura kaza don aka sace hanyoyinka na sadarwa kana so ka tura wa muhammad sani sai wani ya kwashe su sai tura muhammad ajiya to kaga ai an sace maka abu wasu kuma wanda suka fi misali komi ma yanzu ya koma kan kwamfuta misali yanzu in za a yi yaƙi ba za ka gana kashe mutane ba in za a durƙusar da tattalin arzikin ƙasa to kwamfutocinsu masu mahimmanci nan za a yi kutse misali a ce ana ba da wutar lantarki duk kwamfutoci ne suke kula da bayarwa sai a ce kwamfutan ku kashe ko kuma jirgin sama yana tafiya a sama a ce masa a nan ba gabar kake ba kudu kake juyo sai a hada shi da wani su haɗu ko su yi karo ko wani abu to hanyoyin kutse din suna da illa sosai so akwai illoli masu yawa da za su sa mutane su yi asara za a iya rufe ƙasa gaba ɗaya za a iya kuma sace abubuwan mutane misali za su zo su ce oke mun sace muhimman bayanan ka kaza sai ka biya mu kaza kamar yadda dai ake fashi you know da makamai to sai a maka fashi a yi kusa a yi fashi a rike abubuwan ka ce sai ka biya eh to su su akwai illoli da yawan gaske to tambaya ta karshe ita ce ita wannan matsala ta kutsen menene kariya ta ya ake kare ah, wannan matsala ita kanta kutsen gaba ɗaya to shi kamar yadda ake bincike ci gaba na hanyar sadarwa haka masu kutse suke bincike in muka tare nan ya za mu buɗe can babu hanyar da za ta hana kutse illa a yi bincike a gaba menene muka bari da za a iya shigowa wani kofa ce muka batta a buɗe wani windo ne ba mu makale ta ba sosai akan hanyar nan da wani zai iya samu ya kutsa ya shigo cikin ɗakin nan to wayannan hanyoyin ake misali yanzu irin na yawan maganan kuɗi saboda mun saba da shi a banki kuɗin nan in za ka yi transfer dole sai ka ba da wasu pin wasu bayani hmm. da za su bar kwamfutar ta gane cewa kai ne hmm. to in ka bar bayanin ka aka sata to ai kaga kai kai kai kai wa kanka to babban abu shine ka rufe duk wani hanyar da kake ga za a maka kusen ka toshe su amma duk mai alaka da intanet dole-dole ya san cewa akwai hanyoyin da zai kare kansa na farko shine kar mutum ya yadda ya bar kwamfutarsa a sakaka kar mutum ya yadda kamar yadda na fada kwamfuta fa tana na nufin har ma da wayan hannu mm, mm. yawa so kar ka bar shi sakaka sim din nan ana kulle shi mm. mutane da yawa ba su san cewa ana kulle sim ba to in kana bankin duk bayananka suna kan sim din da sun sace sim din suka sa wani wani waya din ko wani kwamfuta sai su kwashe bayanai. Farfesa sashen Hausa na Radio France International a RFI tana godiya da wannan dama da ka bata. A ah, masha Allah ni ma na gode kwarai da gaske. Matan na dukkan muna fata masu tambaya sun gamsu kuma nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan makon sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka a madadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman ma hassan alhassan sileja da ya ta sautin shirin abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.